This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar takwas ga watan Yuni na shekarar dubu biyu da da ashirin hudu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. to Zahara a yau Asabar Isra'ila ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yaƙi na ƙasar yake neman aiwatar da barazanarsa na yin murabus daga gwamnati. A yau Asabar rundunar tsaron sararin samaniyar Ukraine ta ce ta kakkaɓo jiragen yaƙin saman Rasha marasa matuka guda tara a cikin goma sha uku da aka harba su a yankuna hudu na ƙasar. kana shugaban faransa emmanuel macron yana shirin amsan bakoncin shugaban amurka joe biden a bikin cika shekaru 80 na harin da rundunar kawance ta kai a arewacin faransa a yakin duniya na biyu kanin labaran kenan a bangaren rahotanninmu a jamhuriyar nijar an yi bikin kaddamar da ayyukan kwashe sojojin amurka a hukumance a yammacin jiya juma'a a filin jiragen sojan sama da ke birnin yamai The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger. How Haka kuma idan muka koma Najeriya, wasu 'yan kasar sun yi kira ga gwamnati da ta dawo daga rakiyar manufofin da ta bullo da su na bunƙasa tattalin arziki a cikin shekara guda da ta yi, saboda yadda kasar ke fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru da dama. Muna tafe da ƙarin bayani. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko. A yau Asabar Isra'ila ta matsa kaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yakin kasar yake neman aiwatar da barazanansa na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba akan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. an kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin gaza kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin falasdino kamar yadda shaidu da 'yan jaridar afp suka rawaito an ci gaba da kai munanan hare-hare duk da bin diddigi da isra'ilan ke yi bayan da jiragen yakin ta suka kai wani hari a ranar alhamis akan wata makarantar da ke karkashin majalisar ɗinkin duniya wanda wani asibitin gaza ya ce an kashe mutane 37 rundunar sojin isra'ila ta amince da kai harin a sansanin 'yan gudun hijira na nusrat inda ta ce ta kai hari kan sansanin kungiyar gwagwarmayar islama ta falasdino ta hamas tare da kashe 'yan ta'adda goma sha bakwai hamas da ke mulkin gaza tun shekarar dubu biyu da bakwai ta zargi sojojin da bayar da bayanan karya kungiyar ta ce mutane uku da isra'ila ta lissafa a cikin matattu na nan raye hukumar unrwa ta majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijiran falasɗinu da take gudanar da makarantar ta yi allah wade da farmakin na isra'ila a kan wani wuri da ta ce yana ɗauke da 'yan gudun hijira dubu shida a yau asabar rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine ta sanar da cewa ta kakkabo jiragen saman yakin rasha marasa matuka guda tara a cikin goma sha uku da aka harba su a yankuna hudu na kasar sanarwar ta kara da cewa an harbo jiragen yakin shaidar da iran ta kera a yankin tsakiyar poltava da kudu maso gabashin saprosia da dnipro petrox da kuma yankin kake da ke arewa maso gabas an harba makami mai linzami guda ɗaya samfurin x-59 na rasha da aka harba daga yankin kursk na rasha gwamnan yankin dnipropetrovsk sharhi laisak ya ce hari da jirgi mara matukin ya kai a cikin dare ya lalata gine-ginen kasuwanci da na zaman jama'a da kuma layin wutar lantarki kawo yanzu dai ba a bayyana irin barnan da aka yi a wasu yankunan ba a halin da ake ce kuma dakarun tsaron saman rasha sun lalata jirgin ukraine guda uku a yau asabar a garin mosdok na jamhuriyar osaita alaniya na rasha in ji shugaban yankin sargi minalo labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ɗume sa a bakin cika shekaru 80 na harin da rundunar kawance ta kai a arewacin faransa a yakin duniya na biyu wadda ake kira d-day shugaban faransa emmanuel macron zai karbi bakoncin shugaban amurka joe biden a yau asabar don ziyarar aiki mai cike da nuna isa da fareti da tattaunawa kan kasuwanci da batun isra'ila da ukraine shugabannin biyu masu alaka kud da kud duk da tankiyar da ta shiga tsakanin su a baya game da harkar jirgin ruwan yakin australia za su haɗu a wani bikin marhaba da junansu tare da matansu a shahararren zauren taro na arc de triomphe da kuma fareti kafin shiga tattaunawa a akan manufofinsu daga bisani su shiga liyafar cin abinci biden ya karbi bakoncin macron a fadar white house a shekarar 2022 faransa da daddiyar ƙawarmu ce kuma ɗaya daga cikin manyan abokanmu kuma wannan zai zama lokaci mai muhimmanci don tabbatar da wannan ƙawance da kuma sa ido ga makoma da duba abin da ya kamata mu cimma tare mai ba da shawara kan harkokin tsaro a amurka jake sullivan yana shaidawa manema labarai tun farkon wannan mako To dalla an jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu fara da jamhuriyar Nijar inda aka yi bikin kaddamar da ayyukan kwashe sojojin Amurka a hukumance a yammacin jiya Juma'a a filin jirgin sojin sama da ke birnin Yamai. tsarin jadawalin da tawagar jami'an pentagon ta cimma matsaya a kansa tare da jami'an ma'aikatar tsaron nijar a ranar goma sha tara ga watan mayun da ya gabata inda suka kayyade cewa za a ci gaba da ayyukan kwashe dakarun na amurka har zuwa goma sha biyar ga watan satumbar shekarar 2024 wakilin murya amurka sulaiman barma ya aiko mana da ƙarin bayani The Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger. da wannan jawabi na jami'in ma'aikatar pentagon general kenneth Ickman a yayin kwarekwaren bikin da aka shirya a filin jirgin sojan saman baz sa'en da aka fi sani da sunan eskadiri da ke matsayin sansanin da kasashe a mannan nijar suka girke wani bangare na kayan ayyukan dakarunsu ne aka kaddamar da ayyukan ficewar sojan amurka daga Niger bayan da a ranar 16 ga watan maris ɗin 2024 hukumomin mulkin sojan kasar suka ba da sanarwar yanke hulɗar soja da amurka sakamakon abin da suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka rattaba hannu kanta a shekarar 2012 da nufin karfafa matakan yaƙi da ta'addanci in accordance with the agreement of May 19, 2024. a ranar 19 ga watan mayun 2024 ne amurka da nijar suka amince wa tsarin jadawalin kwashe dakaru dubu da yanka da amurkar ta girke a wannan ƙasa kuma kuma yana gudana kamar yadda aka tsayar colonel major maman sani kyau shine babban kwamandan rundunar sojan ƙasa plus 269 elements sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger. ya ce daga tara ga watan mayu dakaru 269 aka kwashe daga cikin 946 da ton-ton na kayan aikin da ake shirin ficewa da su daga nijar saboda haka a wannan karan jirgin sojan amurka samfarin c-17 global tree zai daga da wani rukuni na waɗannan dakaru domin gudanar da waɗannan ayyuka cikin sauƙi da fahimta an kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanne ya bullo da tsarin da za a tafiyar da lamuran da suka shafi sha'anin bada izinin safka da tashin jirage da ratsa sararin samaniya da yadda ya kamata ayarin motocin sojojin amurka su tashi daga walam da difa zuwa ya mai da agades pour l'équipe dangance da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar 19 ga watan mayun 2024 bangarorin sun yi na'am da bukatar dauki daga wasu kwararrun sojojin amurka da za su yi aikin tattara kayayyaki a sansanin sojan sama na 101 da ke yamai da sansani na 201 da ke yankin agades kafin ranar 15 ga watan satumban da ke tafa ne ya kamata sojojin amurka su kammala ficewa kwata-kwata daga niger kamar yadda hukumomi suka nuna bukata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger to madalla a gaida silamin mini barma Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa a Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga ci gaban labaran duniya. masu zaɓe a slovakia da italiya da sauran ƙasashen tarayyar turai suna kada ƙuri'a a yau asabar rana ta uku na zaɓen 'yan majalisar dokokin turai inda jam'iyyu masu ra'ayin demokuraɗiyya da masu ra'ayin riƙau suke neman samun galaba a cikin mambobi 27 na ƙungiyar a ƙasar slovakia batun yunkurin kashe firaministan kasar robert fico mai ra'ayin riƙau a ranar 15 ga watan mayu shine ya mamaye zaben da ake yi lamarin da ya jefa al'ummar kasar mai yawan mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu ta da hankali a duk faɗin turai masu sharhi sun ce harin na iya karawa babban abokin kawance ga gwamnatin haɗaka ta jam'iyyar smart direction mai bin tafarkin demokradiyya damar lashe zaben fiko wanda ya haƙa ragan mulki a kakar da ta gabata bayan da ya yi yakin neman zaɓe a kan wani dandalin goyon bayan rasha da ƙin Amurka. Yana murmurewa daga raunuka da dama bayan harbin da aka yi masa a cikinsa yayin da yake gaisawa da magoya bayansa a garin Handlova. Ya murmure ne a lokacin da zai yi jawabi ga al'umman ƙasar a wani faifan bidiyo da aka naɗa, wanda shine bayaninsa na farko a bainar jama'a tun bayan harin. 'yan sa'o'i kalilan kafin a fara lokacin kawaici na zaben ranar laraba ko da yake fiko bai yi magana kai tsaye game da zaben ba ya caccaki tarayyar turai yana mai nuni da cewa an kai masa hari ne saboda ra'ayinsa da ya bambanta da na turan a ƙarshe a ranar juma'a wata kotun kasar zambia ta yanke wa 'yan kasar china 22 hukuncin zaman gidan yari na lokaci mai tsawo bisa laifukan kutsen yanar gizo da kuma damfara da yaudara ta yanar gizo da ke auna 'yan kasar zambia da wasu mutane daga singapore da peru da kuma hadaddiyar daular larabawa ita dai kotun majistira ta lusaka babban birnin kasar ta yanke wa mutane hukuncin zaman gidan kaso daga shekara bakwai zuwa goma sha ɗaya kotun ta kuma ci su tara tsakanin dala dubu daya da dari biyar zuwa dala dubu uku bayan da suka amince da aikata laifuka masu alaka da yaudara ta kwamfuta da kuma aiki da yanar gizo ba bisa ka'ida ba a radar laraba an yankewa wani ɗan ƙasar kamaru irin wannan hukunci bisa aikata wannan laifi waɗannan mutanen suna cikin mutane 77 da galibinsu 'yan ƙasar Zambia ne wanda aka kama su a cikin watan afrilu akan abin da aka kwatanta daga hurtattun 'yan damfarar yanar gizo labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Najeriya dai tana fama da matsalar tattalin arziki mafi muni a cikin shekaru da dama, abin da ya haifar da kunci wahala da damuwa tsakanin 'yan kasar. Wasu 'yan Najeriya dai suna yin kira ga gwamnati da ta dawo da rakiyar manufofin da ta bullo da su na bunƙasa tattalin arziki a cikin shekara guda da ta yi. Sai dai shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya yi biris da su inda ya dage cewa manufofin za su kai Najeriya ga gaci. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kamar haka ne lamarin ya soma a ranar 29 ga watan mayun shekara ta 2023 sa'ad da aka rantsar da bola tinubu a matsayin shugaban kasa na goma sha shida a kasar da ta fi kowace yawan jama'a a nahiyar afirka a ƙarƙashin yakin neman zaɓensa mai taken kyautata fata shugaban da ake yi wa lakabi da jigon siyasar Legas ya yi alkawarin bunƙasa tattalin arziki tsaro samar da ayyukan yi da wadatar abinci da kuma shugabanci da zai tafi tare da kowa to amma bayan shekara ɗaya 'yan najeriya da dama da suka zaɓe shi kamar ɗan kasuwa jole ginikanwa suna cewa sam tsarin bai yi ba muna cikin uku ba kamata ya yi tinubu ya yi wani abu a kai akalla dai shi mutum ne ɗan adam shi ne ke shugabancin kasar nan bai zo don wargaza kasar nan ba sai dai don kula da mu muna shan wahala yara sai kuka suke yi manya ma suna ta kuka shugaba tinubu ya fito da tsare-tsare masu cike da cece ce ciki har da soke biyan tallafin man fetur da aka daɗe ana yi tare da karya darajar naira akan kudaden sauran kasashen duniya jim kaɗan bayan kama aiki farashin kayan abinci da sufuri ya yi tashin goron zabi lamarin da ya haifar da mummunan tsadar farashin kayayyaki na kashi 34 cikin 100 a shekara tinubu ya baiwa 'yan najeriya tabbacin magance matsalar ta tashin farashin kayayyaki da kuma magance matsalolin tattalin arziki a wannan makon shugaban kasar ya ba da sanarwar jigilar mutane kyauta na tsawon watanni shida a lokacin da ya kaddamar da buɗe sabon layin zirga-zirgar jirgin ƙasa na cikin birnin abuja yayin bikin cikarsa shekara ɗaya a kan mulki shugaban ya kuma sanar da kaddamar da ayyuka da dama na samar da ci gaba to amma masu lura da al'amura na cewa gwamnatin ba ta da kirki kuma kawai tana biyan bukatun kasashen waje ne San bai dace ba ka tsaya a lokacin bikin rantsarwa ka bayyana cewa an dakatar da biyan tallafin man fetur a daidai lokacin da ko ministoci babu ba masu ba da shawara kafin bayyana wannan matakin kamata ya yi a samu wasu mutane a wani kwamiti da za su yi nazari tare da dubar yiwuwar haka yanayin tsaron najeriya ma na ƙara taɓarɓarewa a ƙarƙashin gwamnatin tinubu a cewar kamfanin samar da tsaro na beacon adadin hare-haren 'yan ta'adda ya ƙaru zuwa kusan dubu takwas a shekarar da ta shige idan aka kwatanta da dubu biyar da ɗari biyar da aka samu a shekarar da ta gabace ta. onyekpere ya ce rashin amana da gaskiya su ne dalilan da suka sa matsalar tsaro ta kici ta kicinyewa siyasa na ci gaba da haifar da tannaki ga sha'anin shugabanci musamman a bangaren tsaro 'yan bindigar nawa ka taba ganin an kama an gurfanar da su a gaban kotu aka kuma hukunta su don jama'a su gani kungiyoyin kwadago a najeriya na yin barazanar shiga yajin aiki idan har shugaban kasar bai janye waɗannan matakan da ya ɗauka kan tallafin mai da canjin kuɗi ba ya zuwa ƙarshen watan mayu da dama a nan sun ce za su ci gaba da tunawa shugaban kasar alkawuran da ya yi a lokacin yaƙin neman zaɓe domin tabbatar da tsaron ƙasa da ci gaba. To madalla kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. 'Yan kasuwa a Najeriya sun ce lalacewar hanyoyi shine ke janyo galibin hatsarin ababen hawa a kasar inda suka buƙaci hukumomi su mai da hankali kan gyaran hanya. Sai kuma jan hankali da suka yi wa direbobi da su yi tuki a hankali akan waɗannan hanyoyin da suka lalace. sai dai wasu kuma suna ɗora laifin yawan hatsarin akan direbobi da rashin aiki da kyau hakan ya bayyana ne a wata hira da wakilin murya amurka a kudu maso yammacin najeriya hassan umar tambuwal ya yi da wasu shugabannin 'yan kasuwa a yankin wanda mutum na farko ya bayyana sunansa kana ya ci gaba da bayani akan wani mummunan hatsari da ya sanadin konewar kimanin mutane goma sha takwas kurmus har lahira ga dai wasu. sunana alhaji usman idris yako shama alhaji usman idris yako a kinyele international market to alhamdulillah gaskiya an yi wannan mummunan hadarin mota wanda ainihin matafiyan mu yan kasuwa da suka zo suka sai da kaya a wannan kasuwa ta mu mai albarka sun tafi za su koma gida suka game da wannan jarrabawa na ibtila'i na hadarin mota wannan hadarin mota ya jefa mu dukkanin mu yan kasuwa da ainihin yan uwan mu yan kasuwa na arewacin najeriya ya jefa mu cikin wani hali na juyayi kuma wannan abu muna ganin cewar gaskiya a matsayin mu na musulmi mun yadda da kaddarori amma duka sakamakon wannan abu lalacewa hanyoyin mu ya haifar da waɗannan haɗarurruka da ake fama da su a wannan ƙasa ta mu saboda haka muna kira ga ainihin gwamnatin tarayya da na jihohi akan su himmatu wajen gyaran hanyoyin da ke wannan ƙasa ta mu don a rage waɗannan haɗurra da suke damu wannan mota a wannan kasuwa ta yi lodi eh, a wannan kasuwa ta mu ta international market akin yele oyo state ta yi lodi menene musabbabin wannan hadarin abin da muke kaddara masababin hadarin nan ai yanayin hanyar da muke bi ne rayin kyawun hanya ne amma duk da haka su ma bangaren direbobi ba za mu kyale su ba za mu kira gare su su rinka bin waɗannan hanyoyi namu a hankali kimanin mutane nawa na kone a cikin wannan mota to akalla ba a kasar ba kimanin mutane goma sha takwas ne suka kone kurmus kurmus akwai wanda ya fita a cikin wannan hadari ai ba wannan ya fita da su da dukiyoyinsu duka haka sai aka kalawanci da kuka ji cewa mutane goma sha wani abu haka sun kone kurmus a hadarin wannan mota ta lodi a wannan kasuwa me ku shugabanni kuka yi nan take a nan take ainihin shugabanni wanda suka yafi harkoki na motocin nan da mu yan kasuwa mun tare mun zauna kuma duk da haka mun dunguma mun kai wa ainihin gwamnati rapot din abin da ya faru ko akwai wani abu da gwamnati ta yi a har yanzu ba wani abu da za mu ce gwamnati ta yi mana sakamakon wannan hadari da ya faru a wannan yanayi motoci manya da ƙanana suna lodi a wannan kasuwa ta gwari ta akinyale waɗanne irin ka'idodi kuka shimfiɗa kafin ku bar dare bai shigo wannan kasuwa ta ku ya yi lodi na farko ai bayan ba wai motoci ba hatta wa ina za a loda din nan akwai ka'idoji da yawa ina ba kowane direba ba ne muka bari zai shigo nan ilo da mutane sai wanda muka sani sai kuma wanda aka san cewar ga daga ina ike kuma ga in wani abu ya faru za a gane ina za a nemi yan uwansa haka su ma fasinjojin nan ba ma bari kowanne kawai mutum da ka ya zo ya faɗa mota ya shiga ba tare da mun tantance ba mun gane daga ina ya zo kuma ina za shi idan direba bai bi ka'idodin da kun kashin fida a wannan kasuwa ba ko akwai wani hukunci da ake masa ha akwai hukunci da yawa na farko hukunci na farko ba za mu bari ilo da mutanen mu ba na biyu kuma za mu yi rafar wajen hukuma mu sanar da cewar ka a bari to ije wani gumma ilo da lalle ne sai ya ka'ida ta wacce za ta kawo zaman lafiya da ci gaba a wannan kasa tamu. Kun taɓa samun hasarar rayuka da yawa kamar wannan hadarin mota? na wannan lokaci? Gaskiya an samu amma da daɗewa saboda in ban manta ba shekaru da yawa da suka wuce an taba samun hadari wanda yan kasuwa yan uwanmu da suka taso daga Lagos za su tafi arewacin Najeriya wannan ainihin mota ce Luxurious wacce akalla wannan fasinjojin da suka mutu a wannan mota sun haura kusan 60 zuwa 70 wanda ita ma konewa ta yi kamar inna wannan ta kone da mutane. To a ƙarshe menene sakonka ko shawara ga direbobi fasinjoji ko masu motoci to sakona da shawara da ainihin direbobi da fasinja fasinja su suke cikin mota suna tare da direba da dama wasu lokutan su kansu fasinja abin da ya kamata su yi ba sa yi lokacin da aka ga direba ina tafiya wace ta wuce ka'ida wannan sauri bai da wani amfani ina shawara ga ainihin direba lokacin da suka hau mota suka ga direba ina tafiyar da bata kamata ba su ja mai kunni su kuma direbobi su daina sauraron cewar wani fasinja ina gaya musu cewar tafiyar su ko ta yi ko ta yi abin nan a hausawa sun ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri kuma lafiya ya fi zama dan sarki aiki ni salisu Dankwali. mukami na chairman na bus na sabuwar kasuwa nan a kenyali inda aka lodi to chairman a kwanan baya an samu wani hadari da mutane da yawa da suka kai goma sha takwas suka mutu a cikin motar da ta yi lodi a wannan kasuwa mai me ya kawo wannan hadarin A wanda ya kawo wannan hadari gaskiya direba na shi a wannan laifi me yasa kace direban ka ne direba na shi a wannan laifi don abin da nisa ne cima direba ne don duk motar daga lodi na inda nake mota ta ta dole ko in wani abu ya samu a zo sai an zaka an biɗi ni sai an kira ni ba nan ba in sakkwato mota ta yi azan gungumin azan irin wannan sai kafata ta kai shan duk abin da ya samu direba na ya same duk abin da direba na ya yi kuka ni ma sai na kuka gare shi saboda duk abin da ya shaye shi ya da lokacin da ya ta yi wanwai ya bi da ya bi wanwai ba rayuwa tare hanya ba babu dosilo wani zashi bin wanwai shi yasa ni ce wannan Allah ya aiko wannan direba na aiko da wannan wace irin mota direban kai ke tuka bus wasu bayanai sun nuna cewa karo ne me gaskiya abin gaskiya ne karo ne karon da an kai wanwaye biyu shi mai shinkafa ya ɗauko shinkafa shi kuma ya ɗauki wacin da ya ta da su cikin mota ta mutum guda ɗaya ita don sha takwas na bayan ya ta hanya ɗauki guda ya zan sha tara to cikin sha tara ɗin mutum guda hita wanda shi Allah bai kaddare shi kwazani ba Allah bai ɗoro mai wahala ba cikin wannan mota abu wanda ga tashi nan bai faɗa min lambar wayar dan uwa ne ko bai faɗa min sunan dan uwa ne a rubuta bai faɗa min inda ya hito ba kuma sai Allah haɗa mu da wasu kangararri ga wannan lokaci don kangararri ne an ka rubuta sunan wasu ba da lambobin wayan uwansu yake ba da wayan uwansu amma sun haɗe inda sun kai to ni tashi su ai Allah ta waye ni bi doki mashin ina yawo wuri wuri wuri wuri su barike ina su ina ni ojo zango sabo nugareji omi akwata odita akwai hanya tana canja bodi eh, a gawaye babu inda ban zo ba duk waɗannan unguwanni a sanan ibadan eh eh duk abu nan ne ibadan amma saura canja bondi ne eh, eh, goste duk wacin da daga hitowa da can daga ina ka hito daga wuri kaza ne hito sai a rubuta yabo da kai daga kake yabo ya wuce shiya kana kaka zama ko ina ko umunshi ko ku ina za mu rubuta mu aji su ba da lambar yan uwa ba su ba da lambar yan uwa ba don kaga in akwai lambar wayan yan uwa wani ga yawon ba zan yi shi don akalla yawon da ni na in je in yi na bisa mashin in zo na in zo na bisa mashin kai akwai sai da ni ta yi bi ausun haka ma ni sai na faɗa musu ni ce musu to hankali ne ba hankali a gare ni ba na loda mota ta ƙoni ina matsayin ciyaman nan a kinyali sabuwar kasuwa wurin yan ata na loda mota ta ɗauki mutum goma sha tara cikin mutum goma sha tara ɗinnan babu wanda Allah ka kaddara sun kone gaba ɗai mota da ta yi karo da ita su ma babu wanda ya ta ko ɗai ita ko mota rai shinkafa ce sun ka ƙara min da kuɗi naira ɗari biyar suka ce in ƙara mai in huci sun ka suke ni huci. wannan mota da ta yi lodi nan ta samu wannan mummunan haɗari daga nan a kenyele ibadan ina ta nufa eh, sokoto ta yi sokoto gari kafin ko yawan mota lodin fasinjoji kuna bincikar cewa wannan direban daidai yake ko watakila eh, samun wani dan abu kamar taɓin hankali ko shaye-shaye To daga wannan tambaya mai muhimmanci ne za mu tashi a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin wakilinmu a jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal da bakinsa da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya Yako makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sako ne daga Aminu Kano mai Garko. Ya ce salam VOA Hausa muna kira ga maniyyata aikin hajjin bana na Najeriya da su duba halin da ƙasar ke ciki wajen sanya ƙasar a cikin addu'o'insu. Shi ko wannan sakon cewa yi a gaskiya ya kamata a fitar da mu daga cikin duhu game da batun tallafin man fetur domin an ce gwamnatin Najeriya har yanzu tana biyan tallafin ita kuma ta ƙaryata to wayya abin ya yake ne arzikin mu dai namu ne don haka bai kamata a ce ana yi mana wasa da hankali a kai ba sako daga shehu adamu rajau wannan kuma sakon haɗin gwiwa ne daga sunusu datti da magaram da isuhu makeri ba datti da ilyas yakubu digawa tare da yakubu mai aski ba da raka da haɗabi mai kwamfuta mai yama suka ce sabon matakin da gwamnatin mulkin soja ta kasar ta jamhuriyar Nijar ta bullo da shi na daukan 'yan uwanmu matasa kimanin dubu goma aikin soja wallahi ya yi daidai domin ko baya ga matsalar tsaro a kasar tamu wannan matakin zai sa a sama wa 'yan uwanmu matasa aikin yi fatanmu dai shine hukumomin su sama wa waɗannan sabbin sojojin namu horo na musamman gami da kayan aiki na zamani wanda zai basu damar kada kare kansu tare da kuma murƙushe farmakin maƙiya. Sakonmu kuma na ƙarshe daga Sama'ila Agnes Malam Fituri mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce Majalisar Dattawan Najeriya amincewa da ƙudurin ƙarin albashi ga alƙalai na kimanin kaso 300 cikin 100 wannan san bai dace ba. Ganin cewa a wannan lokaci ne ake sa tsakanin ƙungiyoyin 'yan kwadago da gwamnati. Kamata ya yi gwamnatin ƙasarmu Najeriya a ce ta ringa sara tana duban bakin gatari. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice a yau Asabar Isra'ila ta ƙara ƙaimi wajen kai hare-hare a zirin Gaza a daidai lokacin da wani ministan yakin ƙasar ke neman aiwatar da barazanar na yin murabus daga gwamnatin da ke fuskantar matsin lamba kan yadda take gudanar da ayyukan sojinta. an kai hare-hare a sassa daban-daban na zirin gaza kuma bisa ga dukkan alamu an mayar da hankali ne a tsakiyar yankin falasɗinu kamar yadda shaidu da 'yan jaridar afp suka rawaito a yau asabar rundunar tsaron sararin samaniyar ukraine ta sanar da cewa ta kakkabo jiragen saman yakin rasha marasa matuka guda tara a cikin goma sha uku da aka harba su a yankuna hudu na kasar sanarwar ta kara da cewa an harbo jiragen yakin shaidar da iran ta kera a yankin tsakiyar poltava da kudu maso gabashin saprosia da dnipro da kuma yankin kake da ke arewa maso gabas to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan allah ya kai mu da daddare wato tare da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato fiona wa mainan dudu da injiniyan mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan washington dc sai an jima.